subscribe and sign up. Please da yake subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zangon karshe. Kashi na ashirin da biyu. Yallabai, da dai an bar ta ta koya, tunda ta nuna tana so. Kuma ni a gani na mace ce ita, wata rana za ta so ta yi ma mijinta. tun kafin cif ɗin da ya ɗauko maganar ya ƙarasa bus ya yi mishi wani kallo mai nuni da kashedi hakan ya sa shi yin saurin katsa maganar janyo hannun unesa ya yi da karfi ya fito da ita daga kicin ɗin cif ɗin ba su ji dadin zuwan shi ba ya raba su da yarinyar da ta ɗebe musu kewa yau zuwanta ya faranta musu rai sun ji daɗin surutunta da ta rinka yi musu komai nata burge su yake yi ranta ya ɓaci ganin yadda ya janyo ta daga kicin ɗin da sauri ta fizge hannunta tana faɗin ni ka kyale ni in tafi da kaina ta faɗa tana ɗaure masa fuska sam ya kasa ce mata komai sai dai kallanta da yake yi ban san me yasa ka takura rayuwata ba girki fa kawai na roka ka bar ni in taya su amma ka hana ni dan Allah menene alakata da kai ne na lura so kake kana yin iko da ni idan dan saboda taimako da kuka yi mana ne ai dan Allah kuka yi ko a faɗace ta faɗa tana zare masa idanuwanta tamkar za ta rufe shi da bugu har sai da ya ji gaban shi ya ɗan faɗi saukinta ma ya san halinta me yasa ni kaɗai kake ma haka saboda ke jini na ce a zuciyarsa ya furta maganar ki yi hakuri idan na ɓata miki rai ba na son ɓacin ranki yan uwanki ne suke ta neman ki bayan haka kamar yadda na faɗa miki dokar aikin mu ce mace ba ta shiga mu waɗannan cif ɗin da kike gani dukansu a lokacin baya ba mutanen kirki ba ne da yawansu 'yan shaye-shaye ne da masu bin matan banza Wasansu mugayen 'yan ta'adda ne waɗanda suka gagari iyayensu da hukuma ire-irensu cif yake kawowa ya koya musu hankali idan suka shiryu sai ya mai da su jami'an isot waro ido waje ta yi jin ya ambaci mugayen 'yan ta'adda ba zan so abin da zai cutar min da ke ba hakkina ne kula da rayuwarki onesa don Allah kada ki hana ni yin aikin lada in a cool voice ya faɗa wani irin kallo ya ga tana bin sa da shi kamar akwai wani abu da take son ganowa muryar ta na rawa ta furta don Allah ka cire min face mask din furkan fuskarka ina son ganin ka girgiza mata kai yayi zaki gani amma ba yanzu ba amma me yasa kike son ganin fuskata saboda muryarka ta yi min kama da ta dadina wallahi sai nake ji kamar dadi na ne kai duk da na san ma ba shi bane ina ji a raina baya raye ma idanuwan ta har sun cicciko da kwalla kina ji a ranki ni dadin ki ne daga masa kai yi alamar e eh. ki kaddara a ranki cewa ni ne ya faɗa tare da riko hannunta ya janyo ta jikinsa haɗi da kwantar mata da kanta a saman kirjinsa wani irin sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta limshe idanuwanta limshe idanuwansa yayi a hankali ya sanya hannu tare da zame face mask sun sumbatar head ɗinta ya yi kafin da sauri ya maida face mask ɗin fuskarsa tsawon mintuna biyar cif suna manne da juna sai daga bisani ya raba ta da jikinsa baiwar Allah jikinta ya yi sanyi tamkar an watsa mata ruwan sanyi shafa gefen fuskar ta yayi da tafin hannunsa ina son ki my daughter murmushi ta yi mishi ni ma ina son ka dadi na Allah sarki wannan kenan har ya riko hannunta za su shiga ciki sai kuma ya dakata yana faɗin au na manta antunku ummi tana buƙatar abinci ban sani ba ko akwai abin da chips suka gama girkawa yanzu ya tambaya yana dubanta akwai na ga sun kammala rice and chicken tare da kosulo hada zobo ma kafin ta karasa lissafa mishi ya ce oke ki jira ni bari na shiga ciki in karɓo mata amsa masa ta yi da to bayan shigar shigarsa kicin ɗin ta soma tunanin ko a wani hali garkuwansu yake a ciki ta yi matukar damuwa da shi ganin shi da take yi a mawuyacin hali ba ƙaramin ƙarya mata zuciya yake yi ba Raban da ta sanya shi a idanuwanta tun da asuba da suka shiga yi masa addu'a da tunanin shi ta wuni ta bari sai an jima ta shiga duba shi my babe i am back muryar bosman ce ta farkar da ita da sauri ta kai dubanta gare shi hannayen shirke da han homa tire mai faɗi daga samansa haɗaɗɗun wama ne babba da ƙarami tare da plate da sauran tarkacen kayan abinci miƙa mata ya karɓa nan ta sanya hannu ta karɓa cikin kicin ɗin ya koma jim kaɗan ya dawo hannayen shirke da wani madaidaicin faranti mai ɗauke da drinks masu sanyi ganin tana kallon shi ya sa shi kashe mata ido ɗaya Marmashi ta sakar masa tare suka jera zuwa cikin falon jikin batul har kyarma yake yi wurin miƙewa da wani irin sauri ta nufi unesu za ta rungume ta ganin cire a hannunta ya sa ta dakata tana faman ɗaure mata fuska ta ce ina kika shiga ina ta neman ki ina a kicin fa girki na tsaya ta yi masu aiki ta faɗa tare da wucewa ta sauke tire ɗin hannunta saman kafet farbin tunda ta yi tozali da abinci ta kasa samun sukuni ta fi kowa zalama a plate batul ta zuba ma ummi abincin ta haɗa mata da pineapple juice ta miƙa mata fuskarta da fara'a ta karɓa tana faɗin na gode my babe a tsanake ta soma ce, ɗaya bayan ɗaya unesa ta soma kasa musu abincin tana miƙa musu a plate bayan ta gama da su ita ma ta zuba nata tare da bosman da tare da bosman a plate ɗaya suka zauna suna ci gwanin ban sha'awa falon yi tsit fakajin sautin komai sai na taunar abinci da suke ci Umi ina son yin magana da ke bayan sallar magarba. Bus ne ya yi mata maganar. Amsa mishi ta yi da to. Amma wannan ɗin abincin daren mu ne a cewar Pravin. Hararar ta Naufal ya yi. Kusan karfe shida na marece. A haka har kike tambaya? To abincin dare ne. Mu da cin wani abinci sai gobe da safe in Allah ya kai mu. Jabir ne ya bata amsa yayin da yake kurɓar lemo mai sanyi. Ba a gama. Ba a magana idan ana cin abinci. Bus ne ya faɗa yana duban su. dariya fa da marmashi dariya fa da marmashi su ma ba a yi jamima ce ta jefa masa tambayar yayin da take cunkusa abinci a baki tana tauna dariya suka sanya ga baki ɗayansu cikin raha javid ina wayata dafa kai yayi da hannu ɗaya i'm sorry sister na cinye miki caji ban san ko ina ban san ko kina da caja ba akwai caja ba ni wayar da sauri ta miƙe ta je gaban sofa ɗin da yake a zaune wayar ya zaro daga wandonsa ya miƙa mata ita ta sa hannu ta karɓa kafin ta nufi bedroom ɗinsu shigar ta ke da wuya wayar hannun ta soma ringin tana kokarin ɗaga wayar ta kashe kanta kamar ta yi hauka saboda ta gane numba da suka kira ita da sajid cikin takun sauri ta nufi backpack ɗinsu ta buɗe ta ɗauko cazar wayar ta jona a socket akan idanta wayar ta yi haske alamar ya ɗauka limshe idanuwanta ta yi tare da jinjina ta jikin gadon zuciyarta a cike fal da tunanin shi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren nazili sautin da daɗin kiɗa ne da ke tashi a katafaren ɗakin motsa jiki da ke a gidan prime minister an kawata shi da manyan injinan motsa jiki a tsaye take tana gudu a kan injin motsa jikin cikin shiga ta kayan motsa jikin sport tare da shot launin black color sun yi bala'in yi mata kyau sun bayyana farar fatar ta sol ko ne babu tamkar bata taɓa yin rarrafe ba a rayuwarta saboda hasken fatar ta har ta a ta gwiwar kafarta ta yi jawur da ita darar mace doguwa ga kyan sura ta ɗaure lallausan bakar sumar kanta sai yalke take ta yi da sheki ta sako har saitin west ɗinta gaba ɗaya ta tattara nutsuwarta akan abin da take yi sautin music din da karamin sautin music ɗin ba karamin ni'ima yake sakar mata ba kyakkyawan idanuwanta na akan tankame min madubin da ke manne da bango zufa ce ta soma tsatsabo mata ta ko ta ina ta jike sharkab da ita babu alamar gajiya a tattare da ita daga gani ta kware a bangaren motsa jiki ba komai ne a cikin zuciyarta ba face zallar begensa duk yadda ta so ta hana kanta tunawa da shi abin ya ci tura ta yi tunanin za ta iya sarrafa zuciyarta wurin hana ta tunaninsa sai dai abin ya ci tura a kowane dakika san shi ƙara ninkuwa yake yi a zuciyarta ga dukkanin alamu nazili ba ta san menene so ba ko da yake girman kai da izza sun hana ta gane cutarwar da take yi makanta shi yasa ta kasa miƙa wuya tunanin shi ne haifar mata da jin kasala ba arziki ta dakata da motsa jikin ta kai hannu ta ɗauki short towel faraƙal ta so matsana jikinta da shi bayan ta kammala fitowa ta yi daga wajen motsa jikin ta nufi bedroom ɗinta kai tsaye ta shiga betop domin yin wanka shigowa ɗakin yazirin ta yi cikin shiga ta riga da wando black and white ta yi rolling na ɗan na gyale a kanta hannunta riƙe da wayarta ganin babu ita a ɗakin yasa ta yi tsammanin ko ta fita ne har za ta juya ta jiyo motsinta a toilet da sauri ta labe a bayan labule gently ta zaro kafafunta da ke sanye cikin slippers top ce a jikinta fara kyal hannunta ɗaya a riƙe da tawul sai faman tsane su markanta take yi yazirin da ke laɓe a bayan labule wayarta ta danna ta shiga kyamara ta ɗaga labulen a hankali ta soma ɗaukar nazili bidiyo ba tare da saninta ba dressing mirror ta nufa cikin takun kasaita wasu tsadaddun mayukan gyaran jiki ne a saman miro ɗin. bayan ta zauna ta soma bin ko'ina, tana shafe shi a tsanake kafin ta ɗauko turaren wuta ta soma turare jikinta da sumar kanta komai nata a cikin aji take yin shi nazili mace ce mai tsafta ga son gayo kuma ma'abociyar san kanshi duk wani motsinta yazirin na kallonta ta cikin kyamara bayan ta gama gyaran jikin nata close ta nufa jim kaɗan ta fito har ta canza kayan jikinta zuwa kinomo Yazirin da ke ta ɗaukar ta bidiyo kayataccen murmushi ne kan face ɗinta. A ranta ta ayyana Ukti Nazili ba dai iya gayo ba. Bata gama zancen zuciyar nata ba, ta ga Nazili ta haye saman royal bed ɗinta ta rike da wayarta. Ba komai take kallo ba, face hotonsa. Har zumin ɗin shi take yi da zirazaran yatsunta. Hoton take kallo tsohuwar ajiya ce akalla ya kai shekara biyar lokacin ya kai masu ziyara a Kanada. ba tare da sanin shi ba ta ɗauke shi hoton dama duk in ya je ba sa jituwa da nazali har ya bar kasar ba sa sakarwa juna fuska kai ka ce makiya ne ya zirince kadai suke mutunci da juna kuma a lokacin suna matukar ƙaunar junansu amma izza ta hana su ba ma juna kulawa sai dai su yi magana ta text message tamkar ba sa a gida ɗaya fita ta daga galari ta shiga wurin message ɗinsu har ta rubuta i miss you sai kuma ta goge zuciyarta na raya mata zub da aji ne ta nuna ta damu da shi shine ya kamata ya fara yi mata magana jefar da wayar ta yi gefenta tare da kai hannu ta ja lallausan David ɗinta ta fuskar fuskarta ganin hakan ya sa ya zarin fitowa daga bayan labulan cikin sanda ta nufi gadon tare da hayewa ta janyo wayar na nazili cike da fargaba cikin sa'a ta ɗauko ta ɗauko ta ba tare da security ɗin wayar ya shiga ba hakan ba karamin daɗi ya yi mata ba whatsapp ɗinta ta taso ta shiga sai dai kashi. password ya hana ta tunani ta so mai me nazili za ta rubuta a matsayin password ɗinta gudun kada ta yi mistake ta samu matsala zumbur tunani ta shiga can zuciyarta ta raya mata cewar ta jaraba rubuta date of birth ɗin aki always saboda ta taɓa ganin ta rubuta shi a diyari ɗinta a matsayin rana mafi muhimmanci a gare ta wani irin tsalle ta daka ganin ya buɗe da sauri ta shiga nutsuwar ta. tana leƙen nazali wanda tuni bacci ya yi awon gaba da ita yanzu ta yi mamakin ganin tsawon lokacin da suka ɗauka ba su yi magana wa junansu ba ranta ya so su ba ta ji daɗi ba ji take kamar ta ɗauki filo ta bubbuga mata akan ta tsabar haushin da ta ji yar bakin ciki insha Allahu baki da miji a duniyar nan da ya wuce Big Bro ba zan zauna na zuba miki ido kina cutar kanki ba Akiyo always shi ya dace ya mallake ki na yi miki sha'awar auren shi saboda samun miji nagari irin shi ba abu ne mai sauki ba ina son ki rayuwar farin ciki yar uwata dole na shirya tsakaninku a cikin zuciyarta ta furta maganar tare da ci gaba da danna wayar daga wayarta ta tura bidiyo ɗin da ta ɗauka kai tsaye ta yi masa sendin shaf shaf ta rubuta mishi text message da harshen turanci kamar haka na yi kewar ka bugun zuciyata ina mai baka hakurin nuna halin ko in kula da nai ba a sa raina ba na yi da sanin hakan dan ba karamin cutuwa nake yi ba na rashin jin dumin jikinka a kusa da ni ka duba whatsapp ɗinka na tura maka bidiyo ɗina dan ya ɗebe maka kewar rashina na san zaka ji daɗin kallon shi fuskar yazirin ɗauke da marmashin mugunta ta tura masa message ɗin bayan ta gama ta ajiye mata wayarta ta nufi kofar fita daga ɗakin tana faman sakin dariya ta riga da ta san me zai biyo baya muddin nazari ta ga aika-aikan da ta yi mata ba ƙaramin husuma za ta tada ba za ta ce ta zubda mata aji a wurin chief always Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren a gidan uncle ɗan iya kusan a tare suka yi fakin ɗin motocinsu mahabub ne ya fara fitowa daga front seat hannun shi ɗaya rike-rike ɗin motarsa fuskarsa ɗauke da murmushi yake kallon motar zara sanar da dawowa hajiya zara sirkar kaka obin nan ya faɗa tare da buɗe back seat ɗin motar shi ya dukar da kai yana leken baby junaid da ke zaune hannayensa rungume da foot basket ɗin shi ga school bag ɗin shi a gefe sai faman ɗaura fuska yake da alama rigimar tashi ce ta motsa ranka shi daɗe mun ka raso gidan za ka iya takawa da kafarka ne mu shiga ciki ko kuwa ni kake so in goya ka da zolaya mahabub yayi maganar yana dariya ya matsa masa fuska baby junaid yayi ni ka goya ni ya faɗa a dakile juya masa bayan mahabub yayi ya dan tsugunna baby junaid ya haye bayan nashi bayan ya miki ya ɗauko masa backpack ɗinsa tare da kwandonsa a daidai lokacin zara ta fito daga motarta ta yi shiga cikin lafaya hannunta ɗaya rike da yar earpiece ɗinta amin hannunta ɗaya rike da posa ɗinta fuskarta da fara'a take duban baby junaid da mahabub yau wata rana mun dawo gida a tare baby Junet ɗina zo nan ta faɗa tare da miƙa masa hannu babu musu ya so makiciniyar sakowa daga saman bayan mahabub ɗaukarsa ta yi mahabub ya ce wato ni kake gudu ko za mu haɗu ne ɗan rainin wayo tunda na je ɗauko shi daga skul yake ta jin haushi na saboda na je a makare shi kaɗai ya rage ba a je ɗaukarsa ba bai san ni ma ba da sa raina ba motar ce ta samu matsala sai da na kai ta gyara tukunna na je na ɗauko shi da ita dariya zara ta yi gaskiya baka kyauta ba ta ya za ka bar mana bebi shi kaɗai ga yunwa me yasa baka kira ni a waya na je na ɗauko sa ba ban yi dabarar yin hakan ba yanzu dai tunda mun dawo gida gashi nan ki kai ma jatumarsa na gaji da kallon kumburar min fuska da yake yi mahabub baka da mutunci za mu rama ne ta faɗa tana dariya baby junet kuwa ya ɗaure fuska Kuma kumatunsa sun yi jawar da su da alama kuka yake so ya a tare suka nufi cikin gidan tana a gaba mahbub yana a bayanta bayan shigar su falo suka taras da mami da ummi zaune suna kallo a plasma tv din falon cikin girmamawa suka gaida su sannan ku da dawowa ya gajiyar aiki cikin kulawa mami ta yi maganar a tare suka haɗa baki wurin cewa yauwa mami ummi da ke kallon baby junet ta ce to fa me aka yi masa ne na gaina yana ɗaura fuska mahbub na dariya ya ce wallahi ummi rigimarsa ce ta motsa kin san halin shi Zara ta ce ba wani nan shine yake zuwa ya ɗauko sa da wuri ya bar shi a school yana ta jira gaskiya ma baka ka kyauta mana ba saboda Allah haka ake yi sai ka bar mana yaro ga yunwa ummi ce ta faɗa tana satar kallon baby Junaid duk dan ta nuna mishi ta ji haushi ai mishi uzuri mana haka nan dai Mahabub ba zai ki zuwa ɗaukar baby Junaid ba sai dai idan wani uzurin ne ya rike shi Mami na faɗan haka Mahabub ya ce ai har bayani na yi mazara mota na ne ya samu matsala sai da na kai ta gyara insha Allah ma hakan ba za ta sake faruwa ba zan rinka zuwa ina ɗauko shi akan lokaci ummi ta ce haka ya kamata zo nan momin sa a cewar ummi ta faɗa tana mika masa hannu maƙe mata ka faɗa yayi alamar ba zai je ba sai ma ya kara kanka mai zara mamina dariya ta ce in banda a banki sai ka ce baki san halinsa ba idan yana fushi yafi bukatar jin dumin mominsa ina antin tawa take tana a kicin maimaita kalmar kicin zara ta yi a ranta ta furta me kuma anti alina ke a cikin kicin ba ta yi kasa a gwiwa ba ta nufi kicin ɗin mahabub har ya zauna a kan sofa sai kuma ya miƙe bi bayan zara tun kafin su karasa kicin ɗin suka hango alina ta haɗa uban gumi a kicin tana girki ita kaɗai sun bata ji alamar shigowarsu ba ta zage dantse sai motsa miya da ke yi anti alina a tare suka haɗa baki wurin kiran sunanta da sauri ta rufe put din ta juyo tana fuskantar su kafin ta ɗaura idanuwanta akan baby Junaid murmushi ta sakar musu sannan ku da dawowa yawa antina yau ke kike aiki a kicin, ina ana Zara ce ta jefa mata tambayar Mahbub ya ce Allah ya sa dai lafiya girgiza kai ta yi cikin sanyin murya ta son magana ba lafiya gaba ɗaya ta labarta musu abin da ya faru zuwan su ɗakin ana tare da su ammi hankalinsu ba ƙaramin tashi yayi ba musamman ma habu ban san ya zan yi ba ta ki faɗa mana abin da ke damunta ni tsoro na kada wani abu ya fara da ita fuskar ta da tsantsar damuwa ta furta maganar ni ma hankali na bai kwanta da ita ba da farko na yi tsammanin damuwar halin da 'yan uwanta suke a ciki ne ke damunta ashe ba haka ba ne daga gareta ne a cewar mahabub kafin zara ta furta magana baby junet ya fashe da kuka dama ransa a ɓace yake da sauri alina ta miƙa hannu ta karɓe shi cikin sigar lallashi take jijjiga shi tana faɗa i'm sorry my baby boy kai hakuri na san ni ce na bata maka rai muryarsa da shishshekar kuka ya ce wayo allah momi kuna ta tsoro kuna ta tsoro to kin ki kula ni ba kya misin ɗina ba ki misin ɗina ba dariya zara da mahabub suka yi hakan ba ƙaramin ɓata masa rai yayi ba har da da harara shi fa shafa sumar kanshi ta yi ta karɓi Amin shafa sumar kansa ta yi. Na karɓi laifina a yi min afuwa. Zumbara mata baki ya yi. Zara ta ce anti Alina, ki tafi da shi ɗaki ni zan karasa girkin. In ya so da an jima sai mu karasa tattaunawa. Ke da kika dawo daga aiki a gajiye kuma kike neman in bar miki girki? A'a gaskiya, ki bari na karasa. Ai ba ni kaɗai nake yi ba, tare da Umi muke yi. Ba ta jima da komawa falo ba. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zangon karshe kashi na 22 yalla bai da dai an bar ta ta koya tunda ta nuna tana so kuma ni a gani na mace ce ita wata rana za ta so ta yi mamijinta tun kafin cif ɗin da ya ɗauko maganar ya ƙarasa Bus ya yi mishi wani kallo mai nuni da kashedi. Hakan ya sa shi yin saurin katsa maganar. Janyo hannun Unesa ya yi da karfi, ya fito da ita daga kicin ɗin. Cif ɗin ba su ji daɗin zuwan shi ba.